safiyar asabar tara ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da shekara 1439 daidai da 30 ga watan september shekara miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 118 daga cikin jerin gir kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim ولف الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي يغافة تامسا لتافن اقتداء الصراط المستقيم yana karantar da mu ne aqidar musulunci dangane da alwala wal bara ibnu taymiya na kawo mana nasoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ingantattu da kuma fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai na bayan su dangane da tabbatar da cewa wajibi ne musulmi ya guje ma tafarkin kafirai sawa'un kafiran nan zunzurutun kafirai ne maguzawa ko kuwa kafirai ne waɗanda aka aiko musu da littafi irin yahudu da nasara Allah ya saka mashi alkhairi za mu tashi a inda mala yake cewa fallahu ta'ala mustahiqqun an na'budahu an na'budahu la nushriku bihi la nushrika bihi shay'an wa hadha aslu at-tauhid alladhi bu'ithat bihi ar-rusul wa unzilat bihi al-kutub قال الله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا عجألنا من دون الرحمن آلهة يعبدون malam bai gushi ba yana tantance mana bayanai dangane da ainihin tauhidi na uluhiyya a ƙarshe-ƙarshen littafinsa dinnan yadda wato Allah subhanahu wata'ala ya wajauta ma bayi su bauta masa shi kadai sannan kuma ya ɗaukar wa kansa wajabci na falala cewa idan sun yi bautar zai gafarta musu zunubansu kuma zai sasa a cikin ainihin rahamarsa Allah ka samu a cikin waɗanda zaka rahama Si malam ya ce, fallahu ta'ala mustahiqqun an na'budu Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya cancanci mu bauta mushi la nushrika bihi shay'an kada mu sake mu shirka da komai kar mu hada Allah da komai wajen bauta wa hadha aslu at-tauhid alladhi bu'ifat bihi ar-rusul bautawa Allah subhanahu ta'ala shi kadai ba tare da yi masa shirka ba shine asalin tauhidi wanda Allah ya aiko manzanni a kansu wato abinda Allah ya aiko manzanni su su gaya ma bayan Allah shine tauhidin Allah da gujewa shirka wa unzilat bihil kutubu kuma akan haka Allah ya saka littafai waɗanda ya wahayi ma annabawa din qala Allah ta'ala fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina kuma ka tambayi waɗanda muka aiko gabaninka ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi min rusulina daga cikin manzanninmu aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun shin mun aja wani Allah daban ko mun ba da dama a bauta wani abin bauta daban in ba Allah ubangiji mai rahama ba wannan aya a cikin sautu zukhruf ta sauka ne kamar da ainihin malaman tafsiri suka ba da labari lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi aka yi tafiya da shi ta Isra'i da Mi'raj a lokacin Allah ya sa aka tara mashi annabawa a Baitul Maqdis Allah ya ce mashi ya musu wannan tambaya wa qala ta'ala Allah kuma ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu Allah ya ce sam ba mu aiko wani manzo gabaninka ba ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama illa nuhi ilaihi. sai ya zama mun mushi wahayin cewa annahu la ilaha illa ana lalle babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah fa abudu ku bauta ma Allah wa qala ta'ala Allah yace wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu taghut hakika mun aiko da manzo a cikin kowace al'umma muka ce da al'ummar manzon nan yace da su an i'budu Allah ku bauta wa Allah ya ku al'umma wajtanibu tagut kuma ku guje ma gumaka shirka da Allah ku guje wa shirka da gunki duk waɗannan ayoyi suna uh, tabbatar da abin da ya faɗa ne na cewa wato annabawa da littattafansu an turo su ne kawai don a yi wa Allah bauta shi kaɗai kuma a guje wa shirka malam ya ci gaba da cewa wa yi fi zalika Allah na illa iyau daga cikin abubuwan da suke zama ƙarƙashin wato rassa na bauta ɗin nan akwai kuma kada mu ji tsoron kowa sai Allah wala nattaki illa iyahu kada mu yi taka tsantsan na jin tsoron bauta sai Allah ma'ana yana magana akan alkhawf bi ma'ana al'ibada kenan ba alkhawf at-tabi'i ba tsoro wanda ake ji irin wanda ake ji ma Allah to sai ka kwatanta da irin yadda kafirai da masu bautar gunki suke jin tsoron gumakansu kamar cewa za su amfana musu wani abu ko kuma za su cutar da su da irin wannan tsoron bai halasta ka ji tsoron kowa ba sai Allah haka bai halasta ka yi takawa ga kowa ba sai Allah kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wa man yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizuna wanda duk yake yi ma Allah biyayya kuma yake wa manzan Allah sallallahu alaihi biyayya yake jin tsoron Allah yake taka tsantsan game da dokokin Allah to waɗannan su ne mutanen za su zama cikin masu samun rabo a ranar alkiyama Allah ka samu ciki faj'ala ta'ata lillahi walir rasul kaga wajen da'a sai ya yace ayi ma Allah da'a kuma a yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a amma wajen ta ƙawafa sai ya ce. Allah kawai kawa da khashiya wa yakhsha Allah wa yattaqi kaga ba a ce wa yakhsha Allah wa rasulahu ba ko wa yattaqi Allah wa rasulahu ana tarayya tsakanin Allah subhanahu wataala da manzansa wajen biyayya domin biyayyar Allah din da biyayyar manzo duka abu ɗaya ne amma wajen jin tsoro da taqwa to Allah kawai ake ma jin tsoro da taqwa har ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan baya daga cikin hurumin sa shine yace faja'al ta'ata lillahi walin rasuli kaga yace ayi da'a ga Allah a kuma yi da'a ga manzo salawatullahi wa salamuhu alaihi waje al-khashyata wat-taqwa lillahi wahdahu amma wajen tsoro da taqwa to Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ake jin tsoro shi kadai ake wa taqwa wa kadhalika qala ta'ala haka nan kuma fadin Allah walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu wa rasul ah, sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah raghibuna yace walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu da a ce su mutane za su yadda su amince da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wa rasuluhu da kuma abin da manzo ya ba su wa ƙalu su ce hasbunallahu Allah ya wadatar mana Allah shi ne majibincinmu sai utinallahu wa min fadlihi wa rasuluhu Allah da manzon Allah za su bamu daga falalarsa falalarsu inna ila Allahi raghibun lalle mu masu komawa ne zuwa ga Allah to kaga anan ma wajen bayarwa wala annahum radu ma atahum Allahu wa rasuluhu da a ce mutane za su amince da abinda Allah ya ba su da abinda manzon Allah ya ba su so da Allah zai iya bada wani abu manzo Allah ma zai iya bayarwa akwai irin nau'in abin da Allah yake bayarwa imanin da Allah ya ba su da gamdakatar sannan eh, yadda da su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da da ba su dama da yi suka matso kusa da shi ya kaunace su ya sanya su cikin al'ummarsa da sahabbansa to kaga wannan ridwanu abin nan kenan wato su da abin da Allah ya ba su ya ba su da kuma abin da manzon Allah ya ba su amma wajen hasbunallahu kawai suka ce ba sai hasbunallahu wa rasuluhu sai suka tsaya akan hasbunallah Allah ubangiji shine majibincin mu sai yutinallahu min fadlihi wa rasuluhu suka sake maimaita cewa lalle Allah subhanahu ta'ala da manzon shi za su ci gaba da bamu falalarsu a wajen falala zaka yi samu daga wurin Allah zaka yi samu daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen ragbafa inna ila raghibun wajen kwadayin gafara da kwaɗayin samun tsira to a wurin Allah ake kwaɗayin wannan kawai da haka nan suka tsaya akan inna ilallahi ragibuna ba sai inna ilallahi wa ila rasulihi ragibuna ba faja alal ita alillahi wal rasul kaga wajen bayarwa sai ce bayarwa ta Allah ne da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama kala ta'ala yadda Allah yake cewa wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu ci duk abin da manzan Allah su alaihi salama ya ainihin wato ku to ku karba duk abin da manzan Allah ya kawo muku na doka to ku bi wa ma nahakum anhu fantam abin da ya hani daga barin shi sai ku daina kaga shi zai iya basu ya basu wani abu kamar nan da rabu ma hun kaga wani ayyata ke ce kuma wa ma kuma rasu? ku yadda da sunna da abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya kawo muku na addini kaga atakumur rasul kenan fal Falhalalu ma halalahu rasul wal haramu ma harramahu rasul wad dinu ma shara'ahu rasul abin da yasa ana aka ce su yadda da abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya ba su ko ya hana su saboda abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne eh, halas ne to shine halas abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haram ne to shine haram addinin Allah shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta Allah ya bashi dama ya shar'anta duk abinda Allah ya bashi dama ya shar'anta waja'ala tahassuba billahi wahdahu kaga wajen hasbunallah jubuntar Allah nan ma aka sanya ga Allah shi kadai fa qala ta'ala ji sai Allah a tsakankani yace wa qalu hasbunallah suka ce Allah ne majibincin mu walam yaqul wa rasuluhu ba su ce hasbunallahu wa rasuluhu ba kama qala ta'ala kamar da aunoji Allah yake cewa allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel kaga haka nan ma gashi nan Allah ya ce allazina qala lahumun nasu waɗanda wani mutum ya ce musu don wanda ya magana mutum kwaya ɗaya ne ana yi laƙin lafazin annasu ya zama mutum da ya yake nufi innan nasa lallai mutane annas na farko daban da wannan saboda marifa da aka maimaita tufidul mughayara innan nasa kad jama'u lakum ai ga mutane nan sun taru za su yi muku taron dangi sun yi muku mummunan shiri kafiran da suka taru kenan a gazotul ahzab fakhshawhum wallahi ku ji tsoron su ku san yadda za ku tsira da rayuwarku fazadahum imanan maimakon su ji tsoron su firgita sai wannan ya ƙara musu imani da Allah don dama Allah ya musu alkawarin cewa za a tare din sai suka ga gaskiyar abin da Allah ya musu alkawari kuma Allah ya musu alkawarin cewa bayan an taru su suke da nasara wa suka ce hasbunalahu Allah shine ne mu wa ni'mal wakilu, madalla da Allah a ce shi wakilin wakilinka akan al'amari wa ta'ala kuma Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi na Allah annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallama hasbukallahu Allah ya jubince ka wa manittaba'aka minal mu'minina kuma Allah ya jubinci waɗanda suka bi ka daga cikin mu'mini shine fassara mai kyau ai hasbukal hasbuka wa hasbu manittaba'aka hasbukallahu wa hasbu man aka? Allahu Allah da ubangi Allah ubangiji shine majibincinka da kai da waɗanda suka bi ka cikin mumilai fa huwa wahdahu kafikum Allah shi kadai shi zai wadatar da ku shi zai jibince ku shi zai wato rike al'amarin ku wa man zanna anna ma'anaha wanda duk ya kokarin ya ce wai abinda ayanan take nufi hasbukallahu wal mu'minuna Allah shine majibincinka kuma mu'minai ma ne majibintanka faqad ghalita ghalatan aziman wannan yayi kuskure babban kuskure min wujuhin kasiratin mabsuta fi ghairi hadha al-mawdi' aure a fuskoki da yawa waɗanda ya tsaya ya tantance bayanai kansu, ya yace ba nan ba a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na ɗaya. ina fata mun gane wannan yayi bayani dalla dalla akan kuskurantar da fassara irin wanda za ga yan bid'a suna yi cewa hasbukallahu wa man aka karkashi haka suke halasta yin shirka a cikin lafazi na cewa ku dai a ce dan Allah dan annabi ko dan Allah dan tsohonka ko dan Allah dan kaza mutum ya gwama Allah da wani a wajen neman bukata ko a wajen magiya abinda kuma bai halasta ba yana taba mutuncin tauhidi suna amfani da wannan ah, fassara ta kuskure suna ƙoƙarin kawo wannan ma'ana sun maƙala sannan Allah ya ce wa kalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rusulihi suka ce Allah shine majibincin mu kuma zai ba mu falalarsa shi Allah wa rasuluhu da manzon shi ma zai ba mu falalarsa faj'al al-fadla lillahi wa zakara ar-rasula wal fil ita'i kaga wajen falala sai ainihin sanya cewa falalar ta Allah ce kuma ya ambaci cewa manzo zai ba da falala li'annahu la yubahu illa ma abahahul rasul saboda ba a halasta komai sai abinda manzon ya halasta salawatullahi wa alaihi falaysa li ahadin an ya'khudha ma tayassara lahu uh, ma tayassara lahu in lam yakun mubahan fi shari'a bai halasta ga wani mutum ya ɗauki wani abu da ya sauwaƙa gare shi yayi riko da wani abu da ya sauwaƙa gare shi in bai zama shari'a ta halasta ba sai in shari'a ta halasta sannan ya halasta kai riko da wannan abin a matsayin abin da ya halasta a shar'anci sun makara sannan Allah ya ce inna ilallahi ragibuna ya ta fassara mana dai waccan ayayi lalle mu masu ainihin ragaba ne masu yin kwaɗayi ne zuwa ga Allah faj'alar ragabata ilallahi wahdahu duna ma siwahu kaga ya sanya ragaba ita tana komawa ne ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai banda wani abu wanda ba Allah ba banda duk wani abu da ya wannanci Allah kama qala kama yadda Allah yace fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab fa idza faragta idan ka gama bautar Allah ka gama sallah fansab ka kafe ka nace wajen roƙon Allah wa ila rabbika farghab ka zama kana ne kwadayi zuwa ga ubangijinka fa amara bir raghbati ilayhi kaga sai Allah ya umarni da azama masu kwadayi zuwa gare shi walam ya amurullahu qattu makhluqan an yas'ala makhluqan da dai Allah bai taɓa umarnin wani abin halitta ya roƙi wani abin halitta ba wa in kana qad abaha fi mawdi'in min al-mawadi'i dhalika ko da yake fa Allah subhanahu wata'ala ya ya halasta iya roƙon wani ɗin a wasu abubuwa amma walakin na hulami a murbi amma ya fito ƙarare ya ce a je a yi ba akwai abubuwan da ya halasta ka roƙi wani ya baka mun karanta a baya game da istirasa da isti'ana da makamantansu a cikin hudud na abubuwan da a ɗabi'ar rayuwa mutane junansu suna iya roƙon junansu miƙo min kaza don Allah tuna min kaza menene kaza taimaka min da sadaka ko kyautar kaza kaga duk waɗannan abubuwa ne da za su iya yiwuwa tsakankanin bayi su roƙi junansu kuma abubuwa ne masu samuwa tsakankanin bayi a waƙi'ance suna aikatuwa kuma ba sa saba wa tauhidi amma duk da waɗannan ma sun halasta to Allah subhanahu wata'ala bai fito ya yace ku je ku roƙi junan ku su ba ku kaza ba ina fata mun gane wannan sai dai magana akan a wato falalar ba wani din falalar taimaka wa juna amma bai bayani akan aje a roƙi mutane sai dai ce a roƙi Allah ya ce sam Allah bai taɓa halar cewa wani zai roƙi wani ba walakin na hu lam yi amur buhi bali afdalu lil abdi an yas'al Allah an yi Allah ya qat illallah abin da ya fi mabawa shine hatta waɗannan abubuwan da ake roƙon mutane to kada ya roƙi kowa sai Allah Kama da aka samu wancan sahabi da manzo Allah sallallahu ya ce mishi ya roƙi aljanna manzo Allah ya ce mishi to kar ka roƙi kowa komai wai za su alta fas'alillah ko sai zama aka ce ko da bulalar da yake dan eh, tsaburar raƙumansa ne ko dokiyin ta faɗi bai ce wani mai komin sai dai ya tsaya ya sauka ya ɗauka da kanshi saboda ya faɗaɗa ma'anar roƙon da cewa ko da abin da zai iya yiwuwa wani ya baka ne ko ya taimaka maka a shar'ance babu laifi to ba zai roƙa ba sai Allah subhanahu wataala wannan ya fi nuna kamalu tauhid walin da ila Allah kama sabata fi sahihi fi sifatil ladina yadkhuluna aljannata bighairi hisabin kamar da ya tabbata a cikin as a cikin ainihin wato sahih muslim hadisin da ya zo dan bayani akan waɗannan bayin Allah mutum dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna ranar alkiyama ba tare da hisabi ba Allah ka samu cikinsu daga cikin siffarsu aka ce humul ladina la yastarquna su ne waɗanda layastar ƙuna ba sa zuwa neman magani tare da cewa neman magani halas ne idan mutum bai da lafiya ya halasta ya nemi magani a gun wanda ya san kan magani amma su saboda kamalul tawakkul walin ƙiya da la ba sa neman magani wala wuna ba sa yin lalas shine wannan magani da ake ta hanyar kona jiki da karfe mai zafi ba sa yin shi saboda yana bayuwa zuwa ga cutar da ɗabi'a da kuma wato abin nan kamar da ake cewa akhiru dawa'il kai wato ƙarshen magani ne mutum yakan yi shi ne idan ya riga ya gama gwada duk wani magani to su ba sa ma gwada magani na farko ba sa zuwa neman magani ballantana ballantana kuma ainihin wato su ba da su su ba da kansu a musu lalas wala ya tsayyaruna sannan ba sa yin canfi a tsiyara canfi a ce in kaza ya faru kaza ne in an ga kaza kaza ne kamar da aka sani al'adun mutane wa ala rabbihim yatawakkaluna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace suna dogaro ne akan Allah subhanahu wataala ubangijinsu wannan hadisi kamar da muka ambata bukhari ma fitar da shi da kuma muslim sun fitar da shi faja'ala min sifatihim annahum la yastarquna ya sanya cewa a cikin siffofinsu ba sa yin neman magani ai la ya tulubuna min ghairihim an yurkiyahu ba sa nema daga waninsu ya zo ya musu ainihin wato an yarkiyahu ya zo ya musu magani ya musu tofi ko makamancin haka walam ya kul la yarquna bai ce ba sa yin tofi da kansu ba in kana zalika qad ruya fi ba'd turqil hadith turki musulmi duk da yake wannan ya zo fa a wata riwaya daga cikin hanyoyin hadisin ainihin wato na cikin sai musulmi ya zo da lafazin walayar kuna ya zo da wannan lafazin a cikin sai musulmi wanda tabbatacciyar riwaya ce sanadan sai mala ya ce fahuwa galat amma kuskure ne fa inna nabi sallallahu alaihi wasallama raqa nafsahu wa ghayruhu ai za Allah yau kan shi ruqya kuma yayi ma waninsa wa in kana zalika okay lakinnahu lam yastarqi amma bai taba ce ma wani yi min ruqya ba fal mustarqi talibun lid-du'a'i me yin ruqya wanda yake neman a masa rukuya mara lafiya kaga yana neman addu'ar waninsa ne bi raƙi, raqi Saɓanin sabanin wanda yake yi ma wani fa innahu da'il lahu yana yi wa wancan addu'a ne karkashin haka ibn tamiya yake cewa abinda aka hana ne ka nemi wani ya maka addu'a amma ba a hana kai wa wani ba wannan matsalar kamar da ibn tamiya ya ambace ta anan idan ka koma cikin fatihul bari cikin kitabun rikab a inda alimamu al bukhari ya fita da wannan hadisi babun ta jannata na kaza kaza kaza a daidai wannan wurin al ibn hajar a cikin sharhin ya hakaito wannan magana ta ibn tamiya kuma ya yi ƙoƙarin tun kuɗe ta da cewa na yi na farko dai tukuna wannan ziyara ziyara ce ta sika wanda ya zo ya kawo da yarkuna amintacce ne ya ce kuma ziyartar sika ba a tunku ita haka kawai da ka sai inda dalili wanda zai nuni zuwa ga shizuzi ko illa ko makamancin haka wata tangarɗa ko wata fanɗara ko ya kasance ainihin gwara gurbi ya ta kawo dai maganganu a hadisance wanda yake ganin cewa ba haka ba ne sannan kuma ya nuna cewa ai abinda ake gudu na cewa idan an ce layar kuna to an samu ragowar tawakkali saboda layar kuna an samu ragowar tawakkali saboda watin abinda ake tsoro a cikin layar kuna akwai shi a cikin yarkuna layar kuna ba sa neman wani ya musu magani da aka suna dogaro ga Allah gaba ɗaya. layar kuna ba sa yi ma kansu magani ko ba sa yi ma wani magani to ya nuna cewa yanzu idan a wurin haƙƙinsu su ba su yi ba to yi ma wani kuma to ai shi ma yanzu a cikin tunaninsu kamar suna ganin wannan addu'ar tasu za ta yi wani ta'asiri ibn hajirin da ya yi wannan lauya lauya ya kawo maganganun ina fata mun gane wannan zance ne mai tsayi haka kusan shafi guda a cikin kitabun riqab amma a shekul albani muhammad nasiruddin rahimahullah a wurare daban-daban a cikin littafansa kama a cikin abin nan muftasar na sayu muslim ya yi bayani akan cewa lalle wannan i ziyarta fiƙa ce amma sha ce ya tabbatar da haka haka a cikin asahiha fi ya yi maganganu kan wannan magana cewa wannan lafazi shazi ne na layar kuna sai dai layar sarkuna ɗin wallahu a'ala ma'ana da shi da bin taymiya sun karkata zuwa ga abu guda kenan yi da shi kuma ibnu hajar ya karkata zuwa ga akasin haka wallahu ta'ala ala na'am baka fahimta ba to ta me baka fahimta ba hmm. eh. a faɗa abinda ka tunasi akwai wata mene layar shine akwai moriya hmm. layar ya sa su da eh shi ne layar kuna bar mai mata maganan kuda da harshe watakila mafi sauki layar kuna ba sa nema a musu magani wata riwaya kuma layar kuna ba sa yin magani da kansu kenan kuma ya rukuna zai yi kaiwa kanka ko kuma kaiwa wa waninka mana ba sa yin aikin rukuya din to kaga a aikace ya tabbata manzo Allah ya wa kanshi rukuya ko ba haka ba ka ku manzo Allah shine na farkon da ya kamata shiga cikin wannan falala kafin kowa kuma sauran sahabbai suna yi wa kansu din ma ba sa ganin haka a matsayin gazawa a tauhidanci ka fahimta wannan sai ibn timiya ya ce wannan riwayar na layar kuna kuskure ce da shi da ashekul albani kuskure ce shi zuzi ne amma ibn hadir ne sai ce ba kuskure ba ce saboda dai an kasa pointing out wane ne ya kuskura duka isnadin tabbatacce ne shi ma ya da haka ziyara ce ta fika to bayan da ya gama magana a musalahul hadith game da ingancin wannan ƙari sai kuma ya ce har ila yau kuma abinda ibn Taimiyya ya guda na cewa in an yarda da riwayar layar kura fassara za ta zama ta saba ma waƙi in abin da aka gani to akwai shi ma a cikin layar sarkuna to don me ma'anan layar sarkuna kaga ai falala ce ba sa neman ai musu magani saboda cikar kamalar su da ya dacewa Allah ne kadai ke warka wasan da ya gada ba to wanda yake da wannan tunanin idan ya je yawa wani maganin to yanzu wannan tauhidin nashi na cewa a bari kawai Allah ya warkar ya dai samu wannan matsala tunda yayi kokarin jinsa cutar wani ta hanyar ruqya Allah sa da ka gani sauran ma sun gani shine yace to ai kaga abinda ake guda a tannan akwai shi anan haka da ka ba bukata sai an tunkuda fasara haka haka ibn hadirin ya fada magana ce doguwa eh, ka kuma kar zata wajen wallahu a'lam shi ma ne ci gaba da cewa a ah, وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستئن بالله gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam oke bayi ne ko fa inna biya sallallahu raqa nafsuhu wa ghayruhu lakinnahu lam yastarqi fal mustarqi talibu du'a lil ghayrihi bi khilafi raqi ghayruhu fa innahu da'il lahu mun karanta na sai ya ce wa qad qala sallallahu alaihi wasallam ibn abbas manzala sallallahu alaihi wasallam yace ma ibnu abbas idza sa'alta fas'alillah in zaka roki wani to ka roki Allah idan zaka yi roko in zaka da bukata roki Allah kadai wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi wani taimako to ka nemi taimakon Allah wannan hadisi ne sahihi al-imam Tirmidhi ya fitar da shi fa huwa alladhi yatawakkalu alayhi Allah shi ake dogaro da shi wa yusta'anu bihi Allah ake neman taimakonsa wa yustaghafu bihi Allah ne ake neman agaji a wajensa wa yukhafu Allah ake jin tsoro wa yurja Allah ake sa ran rahama da fatan falala a wurinsa wa yu'badu Allah kaɗai ake bautawa wa tunibul qulubu ilayhi izuwa ga Allah kaɗai zukata suke karkata la haula wala quwwata illa billah babu ƙarfi ko dabara sai ga Allah shi kaɗai wala malja'a minhu illa ilaihi babu wani mafaka daga ainihin azaba Allah ko kamun Allah sai izuwa ga Allah din ma'ana kai wa Allah laifi shi kadai zaka roƙa ya gafarta maka shi kadai zaka sa ran yayi maka ya anshi tubarka wani bai isa kai ma Allah laifi shi kuma yafe maka ba wal qur'anu kulluhu yuhaqqiqu hadha al asl qur'ani gaba ɗayan shi ya tabbatar da wannan wannan ka'idoji ne na tawakkali da neman taimakon Allah da neman agaji a gun Allah shi kare da tsoron Allah da bauta masa da karkatar zukata zuwa gare shi da kasancewa Allah shi kadai ke gafara shi kadai ne matsira duk waɗannan ka'idoji ne da Qur'ani ya tabbatar da su Allah baya tarayya da kowa game da waɗannan ainihin wato darajoji nashi da ka'idojin da ake mu'amalantar ainihin bautarsa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah yuta'u ana masa biyayya ne a cikin duk abin da ya shar'anta na umarni ko hani wa Habbu, kuma a ƙaunace shi fiye da kowa fiye da komai ƙaunarsa ta zama maka ibada ta zama maka ainihin mabudi na yarda da maganganunsa wa yurba kuma ana yarda da manzala sa islam wato ana yarda da duk abin da ya ba da labari ba a karyatawa ba a musu ba a jinjinawa a ce to bari dai mu gani wa yusallamu ilaihi hukmuhu sannan kuma ana salla ana miƙa wuya ga duk hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanke duk hukuncin da manzo Allah yanke wajibi ne musulmi ya da wa yu'azzaru kuma wajibi ne musulmi ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama girmamawa ta hanyar kariya gare shi wa yuwaqqaru da kuma girmamawa ta hanyar mutuntawa wannan kamar yadda zamu ji a cikin aya wa yu'azziruhu wa yuwaqqiruhu ma'anarsa kamar da malamai suka ce shi ne kar a kira sunansa gaya sai dai a kira shi bin risalati wan nubuwa kar a dinga ce mashi ya muhammad ko ya buna abdul mutalib ko makamancin haka ba a kira manzo sa islama da irin wannan sunan sai dai a ce ya Rasulallah, ya nabiyallah ya ayyuhar rasul wannan yana daga cikin tauqiri da da ta'aziri da ta'azzuri wa yuttaba wajibi ne kuma ka shiga cikin karabka ta biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama manzon Allah ne yake jan janka zuwa ga duk abin da yake so a aikata wa mai wa yu'manu bihi kuma ayi imani da shi wa bima jaa bihi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo na cikin alqur'ani da sa jumlatan wa tafsilan wajibi ne ayi imani da shi qala ta'ala Allah yace man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda diyabi manzo hakika Allah yabi kaga wannan tsantsar wato raba yadda tauhidi yake kenan da kuma mutaba'a tauhidi to shine tauhidul tauhidul uluhiyya gashi nan malam ya ambata mana abubuwan da za a yi tauhidin rasul shi kuma shine tauhidul mutaba'a ga abubuwan da suke lazimai a cikin su wa qala ta'ala kuma Allah yace wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu Allah da manzansa su suka fi cancantar mutane su nemi yarda su wama arsalna min rasulin illa li bi idnillah bamu aiko wani manzo ba illa li sai dan ai masa biyayya bi idnillah da izinin Allah Allah ne ya bada izini cewa ayo manzannin biyayya wa qala ta'ala Allah yace wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu Allah da manzansa su suka fi cancanta mutane su nemi yardar su wa qala ta'ala kuma Allah yace qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila qawlihi ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri ya yanke ayan ne wadda take cikin ayan wato suratul tauba kenan ko qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum ahabbu wa amwalin iqtarabtumuha iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardauna ahabba ilaykum ahabba ilaykum ila Allah wa rasuli shine abin da yanke da ko in kana aba'ukum ka ce da su in ya zama cewa mahaifanku wa abna'ukum da diyanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matayanku wa ashiratukum da danginku wa amwalun niqtaraftumuha da dukiyoyin da kuka tattara kuka taskace wa tijaratun takshawna kasadaha da kasuwancin da kuke tsoron zai lalace in ya zama waɗannan su ne za su hana ku yin hijira kamar da ainihin wato yake a cikin a cikin bayani game da sababin saukar ayar lokacin da Allah ya saukar da aya cewa ainihin wato a hijira a bar gani a koma madina sai wasu suna ɗan ja da baya haka saboda suna tsoron to yanzu dukiyarsu kasuwancinsu nomansu kiwonsu sun sa jari a cikin harka kaza yanzu za su tafi su bari wani kuma sai matan shi da yayan shi su ta kuka in ka tafi za ka bar ka je wannan jihadi ko ka bar gari za ka bar mu cikin wulakanci baka saba da biyo baya ba to shine sai Allah ya mutane wannan kashe da cewa idan ya zama an waye gari cewa da iyayenku da ƴaƴanku da ƴan uwanku da matanku da dukiyarku da kasuwancin su ka fi so a habba ilaikum shine khabaru kana din a habba ilaikum minallahi wa rasuli kun fi son waɗannan abubuwa fiye da Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi kun fi son waɗannan abubuwa fiye da jihadi dan daga karma Allah fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri to ku zauna ku jira har Allah ya kawo al'amarinsa wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin al'amarin Allah kamar da malamai suka fasara shine fatuhu makka haka malamai suka fasara cewa Allah zai zo da fatuhu makka kuna zaune za a zo har maka a ci kowa da yaki kaga a cikin ayar sai Allah ya faɗi cewa a yi ma manzo sallallahu alaihi wasallam a haɓa biyayya shi da Allah a yi ma Allah biyayya da shi da manzon Allah a ƙaunaci Allah a ƙaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, wa fi sahihaini ah, anhu radiyallahu anhu eh, anhu sallallahu alaihi wasallama a cikin bukhari da muslim daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu qala yace salafun man kunna fihi wajada halawatal imani abu guda uku wanda ya zama yana da su siffofin nan guda uku ya ɗanɗani daɗin imani abu na farko shine man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma mutumin da ya zama ya fi kaunar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da duk wani abu da ya wannance su wa man kana yuhibbu almar'a la yuhibbuhu illa lillahi da kuma mutumin da zai zama abu na biyu mutum ya zama duk wanda zai kaunata a duniyan nan to yana kaunata shi ne kawai dan Allah ba dan neman wani abu na duniya ba sai ya kaunace shi kawai don Allah don soyayya da ke tsakanin shi da Allah da addinin Allah sai ya kaunaci masu bin Allah da addinin Allah wa man yukrihu an yarji'a fil ba da an anqadhahu Allah minhu kama yukrihu an yulqa fil nari da mutumin da kuma zai zama yana jin tsoro yana ƙin, yana taka tsantsar kai ya koma cikin kafirci bayan Allah ya tsiratar da shi daga kafirci kamar da yake taka tsantsan yana jin tsoron kada ya fada wuta ya zama duk aikin da yake yana yin yana yana yana dubawa yana sara yana kallon bakin gatari dan kada ya fada cikin wani abu da zai lalata masa imanin sa ya mai da shi cikin kafirci kamar da kullum musulmi mumini yake taka tsantsan kai aikata aikin da zai kai shi wuta a cikin lafazin da ke cikin sahih bukhari da muslim wa man yukri an ya'udani ba an yarji'a ba amma akwai lafazan da suka zo da haka din a wasu wurare وقال كما من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكتوى والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين yace na rantse muku da allah da raina ke hannunsa babu wanda zai na da imani a cikinku sai ya zama cewa annabi alaihi ya fi soyuwa a zuciyarsa fiye da ɗansa da mahaifinsa fiye da iyayensa da ‘ya'yansa da kuma duk sauran mutanen duniya sai kafi kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa a duniya wa qala lahu umar sai umar yake cewa ya rasulullah an la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi kai da ma ni ya manzo Allah sallallahu alaihi na nafi kaunar ka fiye da komai in banda kaina qala sai manzo Allah yace ce la ya umar ce ina ai umar da sauran matsala da sauran ka imani hatta akuna ahabba ilayka min nafsika kaga kari akan ahabba ilaihi min waladihi wa walidi ko kuma wa min nafsi sai ka fi kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da ƴaƴanka da iyayenka da kuma kai kan kanka malamai kullun suka yi bayani akan cewa ta yadda zai zama zaka gabatar da umarni da abinda manzon Allah yake so akan umarnin iyayenka da ƴaƴanka akan abin da kake so kai da iyayenka ko yayanka sai ka gabatar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan shi sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine zaka iya wato sallama kanka gaba ɗaya gare shi ko da hakan zai saba wa ra'ayin wani makusanci zuwa gare ka sawa'un kai kanka ne ko iyayenka ko ƴaƴanka ko duk wani makusanci da yake da ta alfarma ko yake da shugabanci a kanka qala fala anta ahabba ahabbu ilayya min nafsi a wata riwaya aka ce sai da Umar ya je ya kwana uku yana shawara domin lazimin wannan kaunar shine abinda sahabbai su suka sani ba faɗe ne kawai ba aikatawa ba ba irin na masu waƙe waƙe muna son annabi muna son annabi kuma a cikin waƙan ma a saba annabi ba ba haka bane su za su faɗa ne kuma za su yi aiki da aka ga cewa abu abu talibin da zai rasu da aka ce ya kalmar shahada da ya yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ba don kada na bar abin kunya ga 'yan baya ba da ko don ka ji daɗi da na faɗa ba zai faɗa ba saboda ya san lazuminta lazuminta shine rushe abin da ya sani a baya na bautar gumaka haka a cikinsu ba wanda ya faɗi la'ila ilallahu sai da ya shirya wanda suka shirya mai zai biyu bayan su suka faɗe ta ba sa faɗa kawai da baka ya zama cewa kuma aikinsu ya saba wa ma'anata to haka anan ma sai da umar ya je ya tunani ya tunani sai dawo ya ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu na fi son ka fiye da kai kan kaina qala al'ana ya umar manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to yanzu ne fa imaninka ya kai gejin da ake bukata ya kai umar Wani hadisi ne a cikin sayil bukhari da muslim a cikin sayil bukhari kawai amin wa qala ta'ala kuma Allah ya ce ƙul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum ce da su in kuntum tuhibbuna Allah inda gaske ne kuna ƙaunar Allah fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukumullahu wa rasuluhu eh, wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ubangiji zai kaunace ku jawabu talab Allah zai kaunace ku idan kun bi ni wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta muku laifukan ku da kuka yi wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira mala yace Allah yana cewa hakika mun aiko ka shahidan dan ka zama shaida wa mubashiran ka zama mai bushara akan ni'imar da ke jiran wanda ya bautawa Allah ya tauhidi wa nadiran ka zama mai jan kunne da gargadi da kashedi da tankiya ga wanda ya ƙi bauta Allah wanda ya kafirci ku fasikanci Allah ka tsare da yu'minu tu'minu billahi wa rasulihi an yi muku wannan irsali ne aka aiko muku da manzo don ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wa tu'azziruhu ku dinga girmama wannan manzo kuna kare shi wa tuwaqqiruhu kuna mutunta shi ai ar-rasul khassa waɗannan guda biyu wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu sun shafi shi manzon ne shi za a yi ma ainihin wato girmamawa da mutuntawa amma ƙarshen ayyafa wato sabbihuhu bukratan wa asila shi kuma Allah subhanahu wataala kuma shi tasbihi da safiya da kuma marici tasbihi nan yana da ma'ana biyu ko dai wato tasbihi na zuci shine lazimtar tauhidin Allah da ji a zuciya cewa Allah abin tsarkakewa ne ko kuma tasbihi na baka da ake yi na addu'o'i ko azkaru na safe da maraice duka malamai sun fasara wannan karanta al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa ai tusabbihu Allah ta'ala ma'ana ku yi ma Allah subhanahu ta'ala tasbihi fal imanu billahi war rasuli kaga wajen imani sai aka ce litu'minu billahi war rasuli wannan akwai tarayya tsakanin imani da Allah da imani da manzon Allah dan abu ɗaya ne wat ta'ziru wat tawqiru lir rasuli girmamawa da mutuntawa da ganin girma to na manzon Allah ne shi kadai sallallahu alaihi wasallama wa tasbihu lillahi wahdahu yin kuma tasbihi shi kuma ga Allah shi kadai wa hadha wa hadha al-aslu mabsutun fi ghairi hadha al-mawdi yace wannan asalin an tattauna shi ba anan ba kuma a cikin littafin al-ubudiyya ya tattauna wannan wa qad ba'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallama bi tahqiqi at-tauhid wa tadridi Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bi tahqiqi tauhid dan tabbatar da tauhidi wa tajridihi da kuma ainihin wato tsame tauhidi daga shirka raba tauhidi da shirka ya zama tauhidi shi kadai ne samfare rasa wa nafi shirki bi kulli wajhin kuma Allah ya aiko shi dan ya kore shirka ta kowace fuska shirka ta a cikin ainihin uluhiyya ne a cikin asma'u was sifat ne a cikin rububiyya ne a cikin mutaba'a ne a cikin lafazi ne a cikin hange da tunani ne a cikin komai hatta min al-alfaz hatta fil alfaz hatta a cikin lafuzza Allah subhanahu ta'ala ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya hana shirka a cikin lafazi fa qawlihi sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo Allah yake cewa la yaqulanna ahadukum ma sha Allah wa sha'a Muhammad kada dayan ku yace sai Allah ya so Muhammadu ma ya so bal abinda zai ce ma sha Allahu summa sha'a Muhammadu idan Allah ya so nan kuma annabi Muhammadu ya so sallallahu alaihi wasallama ma'ana mashi'ar Allah ita ce a sama amma Allah yana bai wa wani bawa dama ya samu mashi'a a kasanta Allah da haka ma sha Allahu sha'a fulanu amma ka a ce ma sha Allahu wa a fulanu wani hadisi ne tabbatacce al-Imam Ibn Majah ya fitar da shi da isnadi wanda yake ainihin karbabbe wa qala lahu rajulun wani mutum ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma sha Allahu wa shi'ita idan Allah ya so kuma kai ma ka so fa qala sai yace ataj'aluni lillahi niddan yanzu nan zaka sanya ni ne na zama abokin goguriyo ga Allah bal ma sha Allahu wahdahu abinda Allah ya so shi kadai kamar da ya tabbata a cikin riwayar al-Imam Ahmad kenan daga sahabi ibn abbas wal ibadatu allati shara'aha Allah kulluha tatadammanu ikhlas ad-din kullihi lillah ibadojin da Allah ya shar'anta ya ce a ainihin yi masa bauta da su to dukkaninsu suna ɗauke da ɗayauta addini ga Allah tahqiqan liqaulihi ta'ala domin tabbatar da ma'anar faɗin Allah da Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima su mutane wa ma umiru ba umurce su da komai ba illa li ya'budu sai dai su bauta wa Allah mukhlisina lahu ad-dina suna masu tantance ibada ga Allah shi kadai hunafa'a suna masu tsayuwa akan miƙaƙƙen addini irin na Annabi Ibrahim wa yuqimu salata sannan an umarce su da su tsaye da sallah wa yu'tu zakata an umarci mutane da su bayar da zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine addini tsayayye fa salatu lillahi wahdu kaga dai sallah to dan Allah kadai ake yin Allah kadai ake yi wa sallah bai halasta a yi wa wani mutum a duniya ko wani waye bauta irin ta ibada sallah tsayuwa da karatu da ruku'u da sujuda da rankwafawa a gaban shi da addu'a bai halasta ba sam wasadaqatu lillahi haka hakanan bayar da zakka sawa'un ta ce ko ta mustahabbi ta nafila bai halasta a bayar dan wani Allah ba bai halasta ka dauka ka bayar da tunanin wani Allah ne zai baka lada ko ya baka yarda ko ya amince da abin da kai ko ya amince da cewa ka fitar da dattin da ke cikin dukiyarka ba wannan ma bai halasta ba sai ga Allah shi kaɗai. haka wasiyamu lillahi wahdahu haka nan azumi ibadar azumi da ake yi ta nisantar abinci da abin sha da nisantar tarayya da matan aure tun daga fitowa alfijir har zuwa faduwar rana da nufin ibada to Allah kada yake wannan bai halasta sam ka jiyar da kanka wannan yunwa ka guje wa sha'awar bakinka ko farjinka tsawon wuni da tunanin kana yi wa wani Allah bauta ba amma abin mamaki ba jama'a ana yi wa wasu ɗin ana samun masu kafirci suna yi ma aljanu da shaɗanu irin wannan don neman aljanu da shaɗanu su ba su sa'a ko su ba su wani taimako na samun wani abin duniya na mukami ko dukiya ko sarauta ko don kawai ma a dinga jin tsoron su zama kowa na shakka su a duniya Allah ya tsare mu daga kafirci da maguzanci haka wal hajju lillahi wahdahu aikin hajji. kewaye ɗakin Allah da zaman mina da kwanan muzdalifa da tsayuwa arafa da sa'ayi da aski da yanka da sanya ihrami da sauran abubuwan da ake yi na ɗaga murya da ambatan Allah da sauransu duka waɗannan bai halasta a kowa ba sai Allah wa ila lahi wahdahu kuma sai ga ɗakin Allah ma'ana ko da za ka yi ma Allah to bai halasta ka yi a wani wuri inda ba Allah ne ce a je a yi ba kamar yadda misali 'yan shi'a suke yi yanzu yau goma ga wata ko gobe to 'yan shi'a za su taru a karbala goma ga watan muharram za su taru a karbala inda aka yaƙin nan na ainihin wato waka'atu karbala inda aka kashe husaini radiyallahu anhu za su taru ta kewaye wuraren da suka tsara cewa nan ne kabarin shi da sunan suna bauta Allah haka yadda wasu ainihin suke yi su taru a wasu wurare na musamman kamar yadda 'yan ɗariƙar tijaniya suke tafiya ƙasar su kaulaha kasar eh, garin kaulaha a kasar senegal su je da sunan wai bauta Allah wannan san bai halarta ba tashi ka tafi wani gari na musamman ka kashe kuɗi ka sa kanka a kan hanya ka sha wahalhalu amma kuma ba ɗakin Allah za ka je ba ɗaki ne wani can na wani mutum wanda aka tsara shi kuma ana mudahat ana gogoriwa da ɗakin Allah babu shakka wannan kafirci ne maguzanci ne Allah ya tsare mu fal maqsud min al dan abinda ake nufi da aikin hajji ibadatullahi wahdahu bautawa Allah shi kadai fil biqa'il a amara bi ibadati fiha a wuraren da Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni cewa ai masa bauta a wajen ولهذا كان الحج شعار الحنيفية shi yasa ya zama aikin haji shine shi'ar wato tambari ko tuta ko alama na addinin annabi Muhammadu sallallahu wanda ya gaje shi daga kakan shi Ibrahimu miƙaƙƙen addini alhanifiyatu samha miƙaƙƙen addini lafiyayye wanda babu karkata a cikin sa hatta qala ta'ifatu min as-salaf har ka samu su daga cikin malaman farko suna cewa ma'anan hunafa lillahi ay hujjajan hunafa lillahi da Allah ya faɗa ma'anan shi hujjajan lillahi masu yi ma Allah aikin haji Fa'inal yahuda wan nasara la yahujjuna baita. dan yahuda da nasara ba sa zuwa ta dakin Allah amma ka ba ruwansu da aikin haji ka taba jin labarin wani ba yahude ko ba nasari ya je aikin haji dan ba addinin su karkatacce ne qala ta'ifatun min as-salaf wasu malamai suka ce lamma anzala ta'ala yayin da Allah ya saukar da wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wanda di yake bin abin da ba musulunci ba da sunan addini Allah ya ce da ɗai faufau har abada ba za a karɓa ba sai ƙalatul yahudu wan nasara sai yahudawa da nasara suka ce na hannu musulmuna ai wa musulmi ne a gani za ka suke cewa ko ai su ma suna bin Allah ne fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila yace to Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa mutane su je ɗakinsa su yi aikin haji duk wanda ya samu hali in kun ce ku musulmi ne kuma ku zo ku faƙalu la na suka ce a gaskiya ba mu aikin haji faƙala ta'ala sai Allah ya ce wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil alamin wanda duk yayi girman kai yayi taurin kai yace shi ba zai aikin haji ba to Allah ya wadatu daga dukkanin halittu da wanda suka yi ma da wanda ba su yi ba baya da wata bukata su ne suke da bukata zuwa gare shi don haka kafirai yahud da nasara ba sa aikin haji kafiran najeriya saboda iya gasa da musulmai shi ne suke zuwa aikin haji ah, suke zuwa jerusalem da haka za ga in sun je rasa mai maza su don ba su da codification cewa an je ga da za a sauka ga lokacin da za a fara kaza ga ran da za a gama da haka babu time frame duk da aka samu hali sai a tafi ba kaman aikin hajji an san lokacin da ake shi ba sannan kuma an je yawan ganin gari ne kawai ake yawan ganin makabartu da tsofin wuraren tarihi da kasuwanni da wuraren da za a yi siyayya da wuraren da za a yi badala su ma kansu mutanen kasar suna mamakin 'yan najeriya ne suke zuwa yi wannan kawai tsabaragen gasa ne na kafiran najeriya sarakunan iya gasa da musulmai da kuma aka samu wasu shugabanni wanda suka fito daga bangaren su ko kuma wanda suke jin tsoron su ko suke so su yarda da su har ma suka kafa musu hukumomi su ma yanzu akwai hukuma aikin hajjin kafirai a wasu jihohi yadda ake da hukuma alhazai ta musulmai ko kuma hukuma aikin hajjin kafirai na zuwa jerusalem kuma su ma ana ɗiban kujeru na gwamnati a basu tunda abin siyasa ne kuma za a basu ɗin da duk abubuwan da ake yi da medical team da komai su kama hanyar tafi sai aka samu wani kafiri ɗan uwansu ya yi gwamna a wata jiha ya ce ba za a yi ba saboda shi ba kafiri ne kawai gama gari ba malami ne a cikin kafircin fasto ne da ya zama gwamna sai ce karya kuke yi wannan bid'a ce a cikin kiristanci kaga wannan ya tabbatar da gaskiya kenan dan uwansu ne malami ne a cikin addinin da ya zama gwamna ya ce a shi ba zai ɗabi kuɗin gwamnati ya bayar aje yi addini wanda yake a cikin addinin da yake ya san ƙarya ne Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah wa man yabtaji ghayra al-islam dinan amun fil awwalin wal akhirin da Allah ya ce duk wanda yabi wani addini wanda ba musulunci ba to wannan magana ta game mutanen can farko kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal akhirin da mutanen nan baya har yanzu duk wanda bi wani addini yahudanci ne ko kiristanci ko masuniya ko ya bi addinin jari hujja ko addinin ainihin wato ahmadiyya ko duk wani addini na ƙarya wanda duk ya bi addinin da ba na Allah ba to ba za a karɓa ba yayi asarar duniya da lahira Allah ka tsare mu fa inna dinal islam huwa dinullahi alladhi alayhi anbiya'u dan shi addinin musulunci shine addinin da Allah ya aiko annabawansa da shi wa ibaduhul mu'minu alayhi wa ibaduhul mu'minuna da kuma akan shine ne bayin Allah mu'mine suke kama zakarallahu zalika fi kitabihi an awwali rasulin ba'athahu ila ahli al-ard kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana game da farkon manzan da ya aiko wa da mutane a nan duniya shine wane nuhun annabi nuhu alaihi wa ibrahimu da kuma annabi ibrahimu alaihi wa isra'ilu da annabi isra'ilu alaihi wa musa wa sulaiman wa ghayruhum min al-anbiya'i wal da kuma sauran ainihin annabawan Allah irin su Musa da Sulaimana da wasansu da kuma sauran mu'mini qala Allah ta'ala fi haqqi nuh da Allah ya zo magana akan annabi nuh yake cewa wasu alaihim naba nuh id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah fa ala Allah tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shuraka'ukum thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan thumma qudu ilayya wala tunzirun fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajrin in ajri illa a Allah wa umirtu an akuna min almuslimin wannan cikin sautu Yunus kenan fadin Allah watlu alaihi ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama watlu alaihim ay wahki lahum kalabarta musu naba anuhin labarin annabi Nuhu idh qala liqaumihi yayin da yayi wa'azi yayi wa'azi mutanen shi suka yadda suna ta kafirci su dake shi su zage shi su ainihin hayya su ma'aji kamar ya mutu aji a wurgar da shi ya sake tasowa ya ci gaba da wa'azi ya tara mutane ya bi su gida-gida a sirrance a bayyane alfa sanata illa 50 amin ko shekara dubu ba yana wa'azi to dai wa'azi sai ce musu in kana kabura alaikum maqami idan wannan matsayin da na dauka na kira zuwa ga Allah ya muku nauyi kun kasa yadda da shi wa tazkiri bi ayatin lahi wa'azin da nake muku da ayoyin Allah kun ki yadda fa alallahi tawakkaltu tuni dai akan Allah na dogara fa ajmi'u amrakum dukkanin qura'u suna karantawa da ajmi'u amrakum sai zama ma'ana ajmi'u ku yi niyya kenan abin nan ajma'a shine yin niyya fa ajmi'u ko kuma wanda ya karanta shine asmul jadari u amrakum ku tattaro duka tunaninku kaman ga yacan fajama'a kaidahu ko summa ata kaga anan ya shirya kenan yayi tunanin makircin da zai to fa u ku tattaro ku taso ku tattara al'amarinku sai zama wa shuraka ukum akwai kira da cikanta da wa shuraka uku sai zama ajmi'u amrakum sai zama ka uku kamar da suka fasara ko dai zama isti'nafi ma'ana shuraka uku abokan tarayya kusuma su tattara al'amarinsu sai zama adafi akan damirin da ke cikin ajmi'u din ko ya zama wanda suka karanta da fa ajmi'u amrakum wa akum da nasaba sai zama fa ajmi'u amrakum shuraka aku, ku tattaro al'amarinku kuma ku kirayi abokan shirkakku da akwai fasarorin kala daban-daban za a gansu al'imamu bai bayani a kansu sun ma la ya kun amurkum alaikun gumma sannan kada ku wani ɓata lokaci ku ɗauki azama da kuka za ku iya sun ma ku zo ilayya sannan ku kashe ku kai mana farmaki wala tumbiruna kar ku saurara mini kar ku daga mun kafa fa in idan kun juya ma gaskiya baya fa ma sa'altukum min ajrin ni bana roƙon ku wani abu na lada in ajri illa ala Allah lada na yana wurin Allah ne wa umirtu an akuna minal muslimin shine mahallu shahidin wa umirtu an akuna minal muslimina kaga addini annabi nuhu shi ma menene musulunci wa qala ta'ala fi ibrahima wa isra'ila da Allah ya bai magana kuma kan Annabi Ibrahim da Isra'il wato shine yaqub kenan alaihi salam wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin Allah ya ce wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa yo wane ne zai kyamaci addinin annabi ibrahim in banda wanda ya mai da shi wawa wala tafainahu fi dunya annabi ibrahim a nan duniya mun zabe shi mun sa shi ya zama jagora ga al'umma ya zama annabin da yake da ƴaƴa da jikoki annabawa annabin da muka wanzar da ambatansa annabin tauhidi annabin da ya gina wa Allah daki Allah ya mishi zabi da yawa wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma a ranar alkiyama annabi ibrahim ne tashi a cikin salihan bayi waɗanda suke ainihin mazuwa Allah in kala lahu rabbuhu aslim yayin da Allah ya ce mishi ka shiga cikin addinin musulunci qala aslamtu li rabbil alamin yace na bi ya Allah na shiga cikin addinin ka ya Allah ubangijin talikai wa qala ta'ala an yusufa kuma haka Allah ya faɗa game da annabi Yusuf yake cewa rabbi qad atitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadithi fatir as-samawati wal-ardi anta waliyyi fi duniya dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin yace rabbi qad atitani min al-mulki ya Allah ubangiji hakika ka bani min al-mulki wa 'allamtani min at-ta'wili ka bani wani sashe na mulki kuma ka sanashe ni wani sashe na ilimin fassarar mafarki bisa fassara wanda suke ganin cewa min ta jikin al-mulk da min ta jikin ta'awil min ce tab'idiyya wato min nuna sashi wasu malaman kuma suka ce a ah, min ce jinsiya ai wa allamtani min jinsin ilm wa adaitani min jinsi al-mulk wasu kuma suna ganin a min ce ma wata take ainihin wato a ah, abin nan ah, ta'akidiyya wato lalle abin da ka bani mulki ne lalle abin da ka bani ilimi ne kamar da ake cewa kamar da ake cewa fajtanibur risa minal awsa wannan min ce ku guje ma duk wani kazanta wanda yake inda ya zama gunki ne to da akwai wannan fasarorin game da menene ma'anan min yace fatiras samawati wal ard ya Allah wanda ka kera sammai da ƙasa anta waliyyi fid dunya wal akhirah Allah kai ne majibincin al'amari na anan duniya da kuma tashin alkiyama ta waffani musliman wa da bis na ya Allah ka kashe ni ina musulmi kuma ka sadar da ni da bayan Allah nagari malamai sun yi bayani anan cewa annabi annabi annabi Yusuf alaihi salam ne kadai annabin Allah da aka ga ya yi fatan mutuwa in ya kasance ma'anar wannan fatan mutuwa ne kamar da al-Imam ya bayyana ya ce amma ba fatan mutuwa ba ne. a yana addu'a ne cewa ran da Allah ya tashi kashe shi ya kashe shi yana musulmi ba wai yana cewa ne Allah ya kashe shi yanzu yanzu ba ina fata mun gano wannan sannan kuma me yake nufi da Allah ya sadar da shi da salihai aka ce salihan nan shine iyayensa din can guda uku Ibrahimu da Ishaqa da Yaqub su yake nufi da salihai kuma haka ya faru a tarihance kamar da Ibn Kathir ya ba da labari a cikin Al-Bidayah wan Nihaya cewa Annabi Yusufa da ya rasu aka sanya gawarsa a cikin wani a tabut coffin wato akwatin gawa na zinariya aka yi ta rigima tsakankanin mutanen anguwanni kowa cewa sai dai a rufe shi a makabarta anguwarsu eh, don su samu albarkarsa daga karki aka ittifaki a tsakankanin mutanen garin cewa to a rufe shi a rabaraban ruwan nil saboda idan ruwan ya taba jikin ah, makwantar kabarin to ruwan zai gangara dukkanin angonu kowa ya ci albarkar da ke jikinsa kuma shi ne bayan shekara ɗari hudu da rufe wannan gawa annabi musa alaihissalam kamar ya tabbata a cikin hadisin al'imamu alhakimu ne saburi ya samu labarin cewa wannan annabi daga cikin kakanninsa ya yi wasiya cewa diran da banu isra'ila za su bar misra a tafi da gawarsa da aka annabi musa ya shelanta aka samu wannan tsohuwa ta ce cewa ba za ta faɗa ba sai an bata aljanna dan Musa ya ce ki ja mini zangon Allah ya ce yayi wahayi ce to aje ya bata ta nuna ta nuna inda kabarin yake aka tone aka dauko wannan akwatin gaba ɗayan shi aka tafi da shi kasar Misra aka je aka amin ƙasar Palestine kenan aka je aka birne shi tare da kaburburan iyayen shi da kakannin shi haka ya tabbata dai a tarihi wallahu a'lam shine Allah ya amsa mashi addu'an wa alhikni bis salihin kenan tun anan duniya iyayen shi da kakannin shi ya riske su hatta a makwancin sa tunda bai mutu a garin da suke ba kuma ba a samu damar a dauke shi lokacin janazar a kai shi inda suke ba haka dai malaman tarihi suka bayyana wallahu a'lam wa qala ta'ala fi Musa ah, wa qaumihi ko na'am Hmm. Eh. ya kawo na isra'il babu ne a kwafi na me ya kawo na isra'il Ok, haka ne ci gaban ayan ko lalle bai kawo ana wasa biha ibrahima ya aqubu ya aquba wa banihi ya baniya inna allaha astafakum ko lakum dinan fala tamutunna illa wa antum muslimun lalle babu wannan aya ta gaba anan jazakumullahu khairan kuma shine ya kamata ya zama saboda gashi ya ambaci isra'ilu wasa biha ibrahima ya eh, banihi wa yaqub annabi ibrahim yayi ma eh, ƴaƴan shi da kuma yaqubu kashedi ya ja kunnan su akan cewa su ma su bi wannan addinin ya bani ya inna allaha astafa lakum ad-dina ya ku zuriyata Allah ubangiji ya zaba muku addinin musulunci fala tamutunna illa wa antum muslimun jazakumullahu khairan wa alaikun salam salam yaqubu shi ma yi mabani wasa biha ibrahimu ya banihi wa yaqubu ai wasa biha yaqubu ko shi ma to sai ya ce wa musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina ya ku mutane ya qaum ya ku al'ummata in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkal in dai da gaske ne kun yi imani da Allah to ku dogara ga Allah in kuntum muslimina in dai da gaske ne ku musulmai ne Ka ganin ma bayani akan cewa annabi Musa akan musulunci yake wa qala fi anbiya bani isra'ila nan Allah ya faɗa game da annabawan bani isra'ila da ya haɗe su ya jumla su yace inna anzalna taurata fiha hudan Wanurun nurun yahkumu biha an-nabiyuna lilladhina aslamu uh, nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna walahbaru ahbaru bima tuhfidu min kitabillah inna anzalna at-taurata fiha hudan wa Lallai mu inji Allah mu muka saukar da at-taura fiha hudan akwai shiriya wanurun da kuma haske yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu muka ce annabawa waɗanda suke musulmai ne annabawa kaji annaban bani isra'ila wanda suke aiki da attaura su musulmai ne su hukunci da ita lillazina hadu mu anan abin nan ne alallazina hadu kenan da daman huruful jari suna da suna da tanawu akan junansu ya kuma bihan nabiyuna ya kuma bihan nabiyuna allazina aslamu lillazina hadu ai ladina hadu akan waɗanda suke yahudawa ne suka shiga addinin yahudanci din a lokacin yana matsayin musulunci war rabbaniyuna ai wa yahkumu bihar rabbaniyuna haka nan malamai na Allah su hukunci da ita wal ahbaru da ainihin wato kwararrun malamai bi bimastuhfizu min kitabillah da abinda suka iya kiyayewa na littafin Allah domin shi wannan littafin na at-taura Allah bai alƙawarin kiyaye shi kamar da alƙawarin kiyaye addinin Allah na musulunci na Muhammad alaihi wasallam da Allah ya ce ah, ah, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu hafiduna to su ko sai aka ce bimastuhfizu da abinda suka iya kiyayewa da littafin Allah su hukunci da shi kaga sai Allah ya kira su da suna annabiyuna alladhina aslamu annabawan Allah waɗanda suke musulmai wa qala Allah ta'ala an bilqis Allah ya faɗa game da Balkisu wannan da ake cewa ya Saba'i mai gadon zinare ko Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaimana li rabbil alamin lillahi ko lillahi rabbil alamin ya Allah karshe ba al'amarinta bayan da ta farko ta yi girman kai wa saddaha ma kana ta abu abinda take bauta na kafirci ya katange ta daga imani da ta ga ba sarki sai Allah ba mafita sai ta imani an sa an dauke gadanta an ba ta kashedi cewa lalle lalle za ka mata farmaki waɗannan ah, yan fada ta sun kasa mata komai sai dai cika baki na hannu uli kuwatin wa uli ba asin shadid wal amru ilayki fanduri ma za ta amuri to sai daga karke sai ta taho ta zo ta musulunta sai take cewa ya Allah inni zalamtu nafsi a baya nayi kafirci na tuci kaina wa aslamtu ma sulaimana amma yanzu na musulunta na bi annabinka sulaimanu lillahi rabbil alamin na musulunta ga Allah ubangijin talikai zaka ga anan shekul Islam Ibn Kimiyya ya ambace ta kai tsaye da suna Bilqis duk da Allah a cikin Alkur'ani bai ambaci sunanta ba tana daga cikin kissoshi waɗanda ba ambaci sunanta kai tsaye ba amma wannan abu ne tabbatacce a tarihi mutawatir cewa wannan sarauniya ta saba'i sunanta Bilqis da aka babu laifi dan an ambata cewa ita ce wallahu ta'ala a'lam sai dai ko ya halasta a dinga ma ƴaƴa wannan suna? to wannan sai an ji zadul ma'ad insha Allah wa qala Allah ta'ala an ummati an ummati Isa wa in awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rusuli qalu amanna washhad bi annana muslimun a tare ya halasta ko dan wani wahala ba zai zadul ma'ad ba ya halasta saboda ai ta musulunta kuma ba a ce an canza mata suna ba tarihi da haka babu laifi insha Allah ayi ka wata ta fara tunanin yanzu sunan ta Bilkisu yaya kenan ko ko sunan matar ka Bilkisu kace yanzu za ku samu rago yanzu da za ku ana recession din nan now tarihi nake tarihi mutawatir kaka canza min magana ban sai hadisi ba tarihi mutawatir yanda ya ta ko ina labarin an san garin an san zamanin an san sadda ta mulkin kamar yanzu kana da wata riwaya sahihiya akan cewa an yi wata sarauniya amina a zariya ko sarauniya zariya ko sarauniya daurama ko bawa gari ko karab da gari ake ce mashi ga sanan da wannan sarakuna na hausawa ko wancan da suka yaki da ɗan hudiyo yunfa ba ka da riwaya daga wane ya ce daga wane ya ce daga wane ba ka da shigo amma abu ne mustafid a ƙasar hausa la yumkinu inkaru ba ka bane to haka shi ma wannan yake game da balkisu da haka babu laifi ana iya faɗa kuma za ga malaman tafsiri suna kawo waɗannan riwayoyin da labaran ibnu kasirin ya kawo al'imamu qurtubi da makamantansu duk sun kawo musamman a cikin littattafai mutawwalat da kuma littattafan tarihi da suke tarihin duniya suna ambatan waɗannan haka a cikin tarihin su kansu al'ummomin da ba musulmai ba waɗanda suke da tarihin duniya kamar turawa suna suna ambatan su da haka abu ne sananne a tarihi cewa an yi wata sarauniya mai mulki ga irin mulkin da take da shi a ainihin ƙasar saba kuma wannan gadon nata ai ya wanzu a duniya har zuwa zamanin da musulmai suka kai farmaki ƙasa andalus karanta littafin tarihu eh, na albidaya wani haya lokacin da musulmai suka ci ƙasa andalus da yaƙi sun samu wani ɗaki cike da zinariya daga cikin abin da aka samu a ciki har da gadon na Bilkisu ɗin har ƙafa shi ɗaya ta kare aka yi tabbata cewa ƙafa ɗaya ta kare ta gadon amma yana nan na zinari ne domin a mulkin annabi sulaimana ya game duk wannan wurin ko kuma kamar yadda wasu suka yi zato cewa daga baya turawan kasar andalus sun taba cin ƙasar falastini da yaƙi sai suka kwashe wannan duke suka je suka haja a taskarsu baya ga shi ma an samu gumakan sarakuna na zinariya na sarakunan falastinu na zinariya wanda duk sarkin da ya mutu za su yi mutum mutumin shi na zinari sai su aji za a yi portrait ɗin shi amma ba portrait ba amin za a yi abin nan sacho din shi ko na zinare sai a aje ana ajewa a wani museum na musamman to an ga duka wannan gumakan sarakunan daular Byzantine din da label din su wana dan wane wana dan wane wana dan wane a ƙasar Andalus wanda yake nuni zuwa ga ko dai zaman sarautar ta kawo wajen ko kuma an kwaso daga can ne aka zo da shi tare da wannan gadan na zinare din sarakunan banu umayya su suka gaji wannan dukiya cikin musulunci za zamanin banu umayya sarakuna sun yi kuɗi ba ɗan ƙanƙani ba sai mutum ya zama yana da ɗaki na zinariya mil rufaf har zuwa inda ka san ana ajiye eh, masara buhu-buhu a sto haka suke ajiyewa matansu ma haka sai zamanin umar ɗan abdulaziz ne duka ya ya kwace duka wannan dukiyar efcc kenan ko ya dawo da ita ma tun daga nashi da na matan da na sauran kowa da dangin shi ya kwace ya ce duka a mai da shi bai mali shine mutane suka samu salama da jin daɗi aka watsa dukiya aka wayi gari ba mai son zakka ba mai buƙatar sadaka ba mai zuwa neman ko ɗan ƙanzo ko wani abu a shekara biyu ko uku da ya umar ɗan abulaziz sai da ya mai da duniya sabuwa kamar zamanin umar ɗan khattab radiyallahu an ibn khattab wa rahimallahu umar ibn abdulaziz so a takaice ba cewa na yi hadisi ba mala awal mai labarari ba haka na ce ba canza man magana don kai ne sarki littafai eh. eh akwai wannan kissa amma kissa ce ba tabbata ba cewa ɗaya daga cikin iyayenta aljani ne ko wai ku mun karanta wannan karatun a wani waje ba zan iya tana ko ina wani yanzu amma da tabbas mun wannan karatun a kwanakin baya da muke magana akan yuwar saduwa da haihuwa tsakanin mutum da aljan kawai misali akan cewa ana ruwaitowa ma cewa bilkisu sarauniyar saba'i ita ma abin nan ce hafka ce kenan ko za a ce rabi mutum rabi aljan saboda ɗaya daga cikin iyayenta ba mutum ba bane wannan ya ba ta eh, kyau da cikar halitta da kuma ƙarfin zuciya da sauransu amma kissa ce kawai babu inganci amma dai abu ne mai yiwuwa a waƙi'ance abu ne mai yiwuwa a likitance alaƙar jinsi tsakanin wasu halittu da ba jinsinsa ɗaya ba misali kamar mutum da biri aka ga kafirai suna yi wannan turawa alaƙar jinsi kuma su sadu kuma su ji daɗin saduwa ko mutum da aljan kamar yadda yake namijin dare to yiwuwar ɗaukar ciki shi ma abu ne mai yiwuwa ibn timiya ya tattauna wannan na tuna yanzu a cikin majmu'ul fatawa tabbas ya tattauna wannan qadiyar da kuma yiwuwarta da kuma magana akan cewa da haka ne ake samun mutane ka gansu wasu iri daban ko dai masu wata basira ta wuce irin basirar mutane ko masu wani hatsaribanci ya wuce irin hatsaribancin da mutane suke wato za su zama duk abin da suka dauka na alheri ko na banza to za su kera yadda mutane suke kuma ka saurari kasu mala albani na duniya aljanu da mutane wallahu ala ba zan yi tunawa ba amma mi wannan karatun a wani waje kwanakin baya eh. duk dai misalan ne shi ma asram an ce daya daga cikin iyayensa shi ma aljani ne wannan yana cikin tarihin shi a cikin littafin tabaqatul hanabila da littafin sirru alamin nubala al-asram dalibin imam ahmad ko shi ma an ce tsaye daga cikin iyayen shi shima ma aljanni wallahu a'lam hala har yanzu ku akwai irin wannan mutanen fa amma kada ku a bari masu digiri da yawa su ji wannan labarin za su ja haushi ko ba sa son su ji ana magana aljanu ko kaɗan Allah shi kyauta wa qala Allah ta'ala an ummati Isa sai kuma Allah ya faɗa game da al'ummar Isa alaihi salam وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسلي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون yace ka ba su labari wa in auhaitu ila alhawariyina yayin da ni Allah nayi wahayi ga alhawariyina waɗannan wato sahabban annabi Isa an aminu bi wa bi rusuli ku yi imani da ni Allah subhanahu ta'ala kuma ku yi imani da manzannina Ka ganin shi ne irin asalin luga ta larabci da mutanen nuhatu basara suke so aminu bi wa bi rusuli a maimaita ba'un ga jarra ga adatin jarra ba a ce aminu bi wa rusuli ba da suke cewa wa audi khasidin lada atfin ala damiri khafdin laziman karju'ila ba irin wancan da Allah ya ce abin nan wata ƙullaha da ta sa'alun wal arhami sai suka ce wannan kuskure ne ba su yadda wannan daidai da alkur'ani ba malaman nahawun basara suna da wannan galatin shine al-imam da ya bada amsa ya bada amsa yace to yin raddin wannan wajen fa da aya ce tabbatacciyar riwaya sahihiya mutawatira daga Allah daga manzo Allah sallallahu alaihi to yau manzo raddi ne ba ce to kuma wa hadha maqamun mahdhur wannan wani mataki ne mutum ya sa kanshi a cikin mai hadari kwarai raddin abin da ya inganta daga Allah ko daga manzala sai salama saboda kawai ta kaida ka da ka saka kaida ka ta nahwu ko kaida ka ta usulul fiqh ko kaida ka ta qawaidul fiqhiyya ko kaidan ka ta mu'tazilanci kai raddin wani abu tabbatacce to ka saka kanka a cikin wani wuri mai haɗin yes to shine kaga anan ya zo da asalin abin da babu matsala din aminu bi wa bi rusuli kaman fa khasafna bihi wa bidarihi a maimaita harafin jarra kafin adafin idan ana atsasi akan damirin harafin jarra aminu bi kaga damiri ne a bayan harafin jarra na ya'ul mutakallim to wa bi rusuli haka fa khasafna bihi wa bi amma idan akan suna ne na zahiri ba dole sai an maimaita ba kaman wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub wa kullun hadaina ko wani nuha hadaina min qablu ba nan ba da yake cewa wala qad mananna ala musa wa haruna wa najjaynahuma wa qaumahuma min al-karbi wa nasarnahum ko fakanu humul ghalibin na'am ba nan ba wa barakna alaihi wa ala ishaqa wannan shi ma irin wannan ne wa barakna alaihi wa ala ishaqa irin wannan ne shi ko akwai wanda yake zuwa da Sai da sunan ne a zahiri to ba sai an maimaita ba ya ɗauke mun yanzu yanzu nan walillahi alhamdu ina tana na gaya muku ire-iren waɗannan to kaga duk maimaita damirin ne bi wa bi rusuli falu amanna duk da yake ibnu malik ya mai musu da martani yake cewa walaysa indi laziman wa qad ata fi nasri fi eh, nazmi wan nasri sahihi musbata ba dole bane sai an maimaita din saboda ya tabbata a cikin zance na zubi da waƙe ana zuwa da shi ba tare da maimaitawan ba amma da maimaitawan ita ce luga mafi yaduwa amma ya halatta tun da qur'ani ya zo da ita aminu bi wa bi rusuli ku yi imani da ni da manzanni na qalu amanna suka ce mun yi imani washhad bi annana muslimuna ka ce da cewa mu ma musulmai ne in ji hawariyuna wa qala ta'ala Allah ya ce rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana ar-rasula faktubna ma'a ash ya Allah mun yi imani da abin da ka saukar wattaba'ana ar-rasula kuma mun bi manzanka faktubna ma'a shahina Allah ka rubuta mu daga cikin waɗanda suka shaida cewa kai ne Allah ubangiji ko manzan bawanka ne Wakala qala ta'ala kuma Allah ya ce wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifan wattakhadha Allahu Ibrahim khalila duk yana kawo mana ayoyi da suke tabbatar da cewa addinin Allah shine musulunci wa man ahsanu dinan wa ya kai kyan addini mimman aslama wajhahu lillahi fiye da wanda ya sallama ya musulunta ga Allah wa huwa muhsinun sannan yana kyautayi a cikin addinin nasa wattaba'a millata ibrahima ya bi addinin annabi ibrahima hanifan yana mai miƙewa akan addinin wattakhadha ibrahima khalila kuma dama Allah ya riƙe annabi ibrahim ya zama babban masoyinsa wa qala ta'ala kuma Allah yace wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina yace yahud nasara suna cewa babu wanda zai shiga aljanna sai in ya zama ba yahude ko nasara Allah tilka amaniyuhum wannan burace buracensu ne ko kuma zantikansu ne kawai na baka qul hatu burhanakum Allah ce ka ce ku kawo hujja da take tabbatar da haka in kuntum sadiqina in gaskiya ne ba su da hujja bala sai Allah ya ce yadda abin yake man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun tabbas wanda ya sallama fuskar sa ga Allah ya musulunta kuma ya kyautata to wannan yana da ladan shi a wurin Allah kuma ba shi da wani dalilin jin tsoro ko shiga cikin bakin ciki a ranar alkiyama Allah ka tsare mu daga tsoro ko bakin ciki wa qad fussira islamul wajhi lillahi bima yatadammanu bima yatadammanu ikhlasillahi eh, ikhlasa lillahi an fassara faɗin Allah cewa da yayi aslama wajhahu dinnan me ma'anarsa ana nufin ikhlasin nufatar Allah da bauta wa huwa muhsinun shi kuma ihsani bil amali salih al ma'mur bihi wato aiki da Allah ya umarni a yi da shi a aikata aikin mai kyau sai zama kamar inda za ka ji Allah yana cewa ne nan lazina amanu wa amilus salihati ne ma'anan aslama wajhahu wa huwa muhsin sai yake da amanu wa amilus salihati imani shine aslama wajhahu wa huwa muhsin shine al'amalus salih wa hadhani al-aslani jima'uddin waɗannan abubuwan guda biyu imani da Allah da kuma aikata aiki nagari sune jima'uddin sune matattara addini Allah na abu da illallah kar mu bauta wa kowa sai Allah wa anna abudahu bima shara'a kuma za mu bauta ma Allah ne kawai da abin da Allah ya shar'anta wala na abuduhu bil bidai ba za mu bauta wa Allah da bidoyi ba da aka tauhidin Allah da bauta wa Allah ta hanyar biyayya shari'a da Allah ya aiko wa qala ta'ala Allah kuma yace faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wanda duk yake fatan yayi kyakkyawar gamuwa da Allah ubangiji subhanahu wataala ubangijinsa falyamal amalan salihan to wannan bawa ya kokari ya aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbih ada kaga ya hada guda biyu aiki nagari da kuma tauhidi kar ya sake ya shirka da Allah ko mun karancinta wa kana umaru bin al-khattab radiyallahu anhu yaqulu fi du'ai umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya kasance yana addu'a yana cewa Allahumma ja'al amali kullahu salihan ya Allah ka sanya aikina gaba ɗayansa ya zama nagari waj'alhu liwajhika khalisan ya Allah ka sanya aikin da nake yi dan kai kaɗai nake yi wala da alli ahadin fihi shai'a ya Allah kar ka sa wani ya zama yana da wani abu a cikin aikin wa qala al-fudayl ibn iyad fi qawlihi ta'ala fudayl yana fassara fadin Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala qala fudailu yake cewa akhlasuhu wa aswabuhu ahsanu amalan mai ake nufi da shi yace aiki mafi ikhlasi da aiki mafi dacewa da daidai a wajen bin sunna qalu ya aba ali sai aka ce Allah shiga fata malam ma akhlasuhu wa aswabuhu me kake nufi da akhlasul amali da aswabul amal qala yace innal amala idza kana khalisan lalle shi aikin ya zama don Allah ne walam yakun sawaban amma kuma ya zama ba daidai ba lam yuqbal ba za a karba ba wa in kana sawaban in kuma ya zama ma daidai ne wa lam kuna khalisan bai zama dan Allah ba lam yuqbal ba za a karba ba nan ma hatta kuna khalisan wa sawaban sai ya zama daidai kuma dan Allah wal khalisu an kuna lillah me ake nufi da alkhalis ya zama dan Allah wasawabu daidai kuma ya zama an ya kuna ala sunna daga duk abin da za ka ya haɗa bin nan ya zama don Allah kake yi kuma kana yi yadda Allah ya ce a yi ta bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato abinda wani yake yi ba yadda Allah ya ce a yi ba ko da a cikin zuciyarsa yana yana jin cewa dan Allah ya ce a yi dan Allah yake yi Allah ba zai karba ba ko mun gani yana yin shi out of point ne ma'ana mutum ya zauna ya tawazi bayan ta tajaniya din nan amma zuciyar shi dan Allah yake ba ruwan Allah da wannan dan ba Allah ne ya ce yi ibada haka ba ko mutum ya ta sallar dare irin wadda annabawa da sabai suke amma kuma yana yi ne don a ce shi ne bauta Allah ne sanan ma Allah ba zai karɓa ba sai an haɗa biyu yi don Allah da kuma dacewa da abin da Allah ya ce a yi. kamar jarabawa ce ka ta karkare ka amsa jarabawa da kyau sai zama amma a cikin question fefa babu tambayar ta ce a bada wannan amsa ka yi shirmi ma'ana yi da ikhlasi ko ka yi kyakkyawa kai yi amalan salihan amma bai dace da abin da aka ce umarin da aka baka ba ko kuma ya zama kayi kayi attempting tambayar kaga shine ikhlasin kenan amma ko baka baka amsa ta yadda ya kamata ba kana da imani ba aiki ko kana da aiki babu imani sai an samu haduwar guda biyan za ga galibi yan bid'a suna da imanin ne amma aikin ya saba sukan yi imani da cewa wannan abun bauta ne kuma dan Allah suke kuma suna da shi'uri a zukatan su cewa Allah suke wa sai zama ba Allah ne ya ce a yi to ba za su samu ladan a kai ba sai dai idan Allah ya so su da rahama da gafara cikin falalansa ya yafe musu Allah ka gafarta mana wa hadha lil aslani huma tahqiqu ash-shahadatayn allatayn huma ra'asul islam waɗannan tushen guda biyu sune tushe wato imani da bauta mai kyau sune tushen da suke a kansa aka gina kalmar shahada kuma su ne tushen addini ko kan addini shahadatu Allah ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah shaida cewa babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah shaida cewa kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne fa inna shahadati lillahi bi annahu la ilaha illa huwa shaida cewa babu sarki sai Allah shi kadai tatadammanu ikhlasa al-ilahiyyati lahu tana dauke da tsayanta ainihin bauta ga Allah fala yajuzu an yata an yuta an yata Allah alqalbu ghayrahu bi halasta zuciya ta rike allantaka wani ba sai Allah la bi hubbin wala khawfin wala raja'in wala ijlalin wala ikramin kar ta kaunaci wani irin kaunar da ake wa Allah ko ta tsoraci wani irin tsoron da ake wa Allah ko sanya sanya raja sa ran samun abu a gun wani wala ijlalin ko girmamawa wala ikramin ko ba da ainihin girma daukaka wala ragabatan ko kwadayi wala rahbatan ko tsoro bal labudda an dinu kullu lillah wajibi ne zama addini gaba ɗayan shi na Allah ne kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa wa qatiluhum mata la takuna fitnatun wa dinu kullu lillah ku yaƙe su har sai ya zama babu fitina ma'ana babu shirka a bayan ƙasa wa yakuna dinu kullu lillah addini ya zama gaba ɗayan shi khalisan lillahi fa idza kana ad-dini lillahi in ku ya zama an samu wani sashe na addini an bayar da shi ga Allah wa ba'dahu li wani kuma an miƙa wa wani Allah ma'ana shirka kenan na fi zalika min shirki bi hasabi zalika sai zama shirka na cikin wannan addinin da gwargwadon yawan abin da ke cikin shi na miƙa wa wani Allah da gwargwadon percentage na miƙa wa wani Allah addinin ka gwargwadon shirkar da kai wa kamaluddini kama jaa fil hadith alladhi rawahu at-tirmidhi wa ghayruhu man أحب lillahi wa لله lillahi wa ومنع lillahi wa mana'a lillahi iman wanda duk yake bayarwa dan yake so dan Allah yake kuma ki baya kiyayya sai ko dan komai sai dan Allah yake bayarwa ba dan kowa ba sai dan Allah in ya hana ma dan Allah yake hanawa manzo Allah yace to wannan ya cika imaninsa haka al-Imam Tirmidhi ya fitar da Abu Dawuda hadisi ne kyakkyawa wal mu'minuna yuhibbuna Allah wal mushrikuna yuhibbuna ma Allah su mu'mine suna kaunar Allah ne shi kadai su kuma kafire suna kauna Allah hadawa da kaunar wani abin kaunar su kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa wa minan nasi man yattakhiru min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai wanda suke riƙen wato abokan shirki ga Allah yuhibbunahum suna ƙaunarsu ka hubbillahi kamar da suke kauna Allah ko kuma suna su.